Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barka barkanmu da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta halinta. Har yanzu muna kan batun gadon 'ya'yan mariga Alhaji Abu a Kibiya. Yaya ga mariga mai martaba sarkin zazzau Shehu Idris. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. Kamar yadda muka bar kofa a buɗe don 'ya'yan marigaya Alhaji Shehu Idris su shigo shirin nan don su yi bayani kan gadon 'ya'yan baffansu Abu a kibiya. Da farko Lawrence Barista da Jafaru ya ce ƙa'idarsa ba zai ce komai ba har sai an kammala sauraron shari'ar. amma yanzu ya sake matsaya inda ya shigo shirin nan da kundin bayanai da aka ɗauko daga taskar marigayi sarkin zazzau Shehu Idris na bayanan da aka rubuta kan gadon. Kafin mu je ga martanin lauyan, amaryar marigayi Abu Akibiya Hajiya Suwai ba Zubair Bamalli ta ce mai gidansu ya bar maƙudan kuɗi amma Allah bai baiwa marigayi Shehu Idris damar miƙa wa sauran yaran gadansu ba, kuma hasali ma bai taimaka musu wajen karatu ba. Eh, ni suna na suwai ba Zubairu, Ali Zubairu Jos, ya eh, Zubairu Mamali Jos, ya yi aiki a Filato. Kuma kina eh. ɗaya daga cikin matan marigayi a Alhaji Abuwa Kibiya. Ya eh, ne ne karamin su. Ita To, yi mana mm. bayanin me za ki ce kan bayan shi mai gidanku ya rasu an yi maganan gado da har yanzu ake ta cewa ba a bayar ba. Me kika mm. sani kan wannan maganar? Eh, to abinda na sani kam lallai a gabanmu aka ce an ba mu namu mu uku da muka ta gaba. Bayan an ba mu aka kasa na yara ishirin da biyar. Aka ce to gaskiya ba mu. su goma ga Allah ne yan uwana. Ba za a ba mu ba za a juya musu sai lokacin da suka yi ƙarfi. Suka san taɓa kuɗi juyawa za a ba su muka ce ba komai ranka daɗe. Allah ba da taimako. Ka karɓi namu. muka yi gaba ka ji yadda bayani take wato ma'ana ku naku a lokacin an da aka an raba an baku sai aka bar na yara waɗanda su lokacin bai kai a basu nasu ba eh kwarai da gaske tunda duk ƙanana ni manyan ma ba su wani mallaki kansu ba ba wani karatu suka samu ba isasshe ga mahaifinsu ya rasu kuma muka sa rai eh, mai mataba zai iya taimakon su game da karatu tukuna ma san mata muka ga kowa ya daidai ba matsala akwai shi sai muka haƙura to har muka samu suka kawo wa haka muna dai cikin yanayin da dai damuwa haka nan muka bar mu Allah dai ba mu da wani nayi tunda shine babba kuma muna nan muna biyayya gare shi saboda zumunci da kuma sanin ya kamata muka daure ba duk mu da su ba wanda ya ce komai akai wato mm. su dai yara sun zauna sun rayu suna ta da har suka girma ba su samu wani taimako na musamman da zai rike rayuwarsu ko karatunsu ko shiga wata sana'a ba. Eh kwarai da gaske ba karatu ba sana'a. Bari kuma yanzu suka taso shekarunsu ya isa suna da 'yan uwan zaman su duka ba a samu ba wata kwata In ce to a haƙuri a bar mu Allah al'amarin sosai. Hajji za ki mm. tuna kun taɓa kai wa shi marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ziyara kuka ɗauko masa wannan magana ta gado ko kuma ba abin da kuka taɓa yi? Eh, mukan kai ziyara da dama sosai ni bani da rabo da fara a gaskiya ina zuwa. Amma ko na je na neme shi da magana gaskiya sai ga yanayin shi ma canza fuska don haka sai na dafe kip ba na ci mishi komai gaskiya ba Amma dai in kika shiga fadan kina samu ki gana da shi. Ya eh, muna gaisa ina zuwa. Kamar yadda na faɗa a farkon shirin, lauyin 'ya'yan marigay Alhaji Shehu Idris, barista Breda Jafaru, ya sauya matsayarsa ta ƙin magana. inda ya baiwa wannan fili bayanin halin da ake ciki. Eh yanzu a masu ƙara sun shigar da ƙaransu suna neman gadon su a wajen marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji Dr. Shehu Idris ta wajen 'ya'yan shi inda suke maganan cewa har ne martaba da su bai ba su guidance ba wannan shine on the surface abin da suke nima a kotu kuma gabaki ɗaya sun jimmillanta kuɗaɗen da suke nima kuɗi ne masu yawa wanda kamar yadda kake gani nan a hannuna rabban gadon alhaji habu akibiya ne eh, wanda eh, bari mu ɗauke shi sosai biyo ah, ah, da shi sosai kamar a ta ɗauki wannan hoton bari mu gani ah, gashi na rubuta rabon gadon alhaji abu a kibiya wannan shine asalin fayil inda aka tara duk bayanan gadon nan wannan shine asalin fayil inda aka tara dukkan bayanan da ya kunsa na gadon nan gaba daya wanda yake hannun mai martaba marigayi sarkin zazzau martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris marigayi Allah ya jikin shi da rahama to shikenan ci gaba da mana bayani dawo matsayarka ci gaba da mana bayani to wannan rabon gado an yi shi ne a tun 1980 ah, marigayin ya rasu ne a 1979 kuma wannan rabon gadon an yi shi ne a tun 1980 wanda gabaki ɗaya abin da mamacin ya rasu ya bari ya bar kuɗaɗe ne da ke cikin bankin UBA naira dubu da naira ɗari biyar da talatin da kuma kwabo ashirin da wanda ya kuma bar kuɗin babban moto da aka sayar ma da wani alhaji Musa wanda kuɗin babbar motan imanta a lokacin naira dubu goma sha uku ne da dubu eh, da ɗari biyar da naira hamsin da kuma kuɗin da alhaji ibrahim ya karba don cikon kuɗin ita wata mota shi ma da ya siya a wajen shi naira dubu ɗaya sannan sai kuɗin da dan galadima ya karba don biyan lauyen shi a marigaya ba ake biya naira ɗari biyar a wannan lokacin sannan sai kuɗin sai kuɗin da sai fullahi muttaka kumasi wanda tsohon alkalin supreme court ne na nigeria wanda shi kuma yana aure yana shi marigayi alhaji abaki bai yana aure ne da kanuwan ita shi marigayi ah, saifullahi mutaka kwamasi eh, wanda yana matsayin kawu ne a wajen mutaka mm. dan abu ake bi wanda shi ma yana cikin wanda suka jagoranci wanda shi ne jagoranci kai wannan kara kotu don neman gadon su wannan kuɗi shine naira ɗari biyu sannan sai kuɗin mota salon da ke hannun ɗan galadima naira ɗari takwas jimillan kuɗi in aka haɗa ki ɗaya abin da ya bari na kuɗi shine naira dubu shida dubu sittin da naira ɗari da tamanin da uku da kwabo ashirin da biyu. Barista Jafaru ya ci gaba da bayaninsa daga kundin da ke nuna yadda aka baiwa manyan 'ya'yan marigayi a kibiyar bangadan su daki-daki. Duk da yake ba shi da bayanan da ke nuna cewa an bai wa sauran ƙananan yara bakwai nasu gadon. Amma ya ce su ma kuɗinsa kamata ya ce suna ajiye asusun banki. Wannan abubuwan da ya shafi gadon shi kenan a ɗan takaice wanda akwai abubuwa masu ɗimbin yawa kamar yadda aka koma ana magana cewa ko mai martaba ya riƙe kuɗin marigayi alhaji ba a kibiya ya bai ba magadan shi ba to ai wannan wani abu ne wanda ma kwakwalwa ba zai ɗauka ba saboda shi mai martaba mai taimakon al'umma ne yana da mabambantan cases irin waɗannan wanda ya amsa kuɗin gado ba ko ya amsa kuɗin gado ba ya kula da kuɗaɗen gadon mutane wanda gabaki ɗaya addu'a ne da sambarka ya biyo baya sai kuma a'a na yan dan uwan shi ne wannan kuɗin shine zai zai rike wanda gabaki ɗaya bai gauraye wannan kuɗin daidai da ƙwayan zarra a cikin kuɗin cikin dukiyarsa ba gaba ɗaya bai ma ga kalan wannan kuɗin ba dan ba ma da shi aka yi ba kwamiti ne ya naɗa dan su tantance komai a yi duka abubuwan da za a yi don a fitar ma da magada haƙƙunansu in ma muka da yake ka kawo maganar taimako su 'ya'yan marigaye a lajabu a kibiya sun ce yayin da shi ke ta tura 'ya'yansa soja makaranta da sauransu su ya yi watsi da su ne ba abin da ya musu to ai wannan wannan wannan kuma kai ka faɗa saboda ga dukkan 'ya'yan alajabu a kibiya ba wanda bai karatu ba amma in ka kalle su za ga suna cikin kuncin talauci a halin yanzu to bari in ɗauko maka case study akan shi mutaka Ga baki ɗaya rayuwan shi yayi ne a gidan mai martaba sarkin zazzau da ke eh, abuja sai har bayan da ya rasu ne ya zo ya kwashe kanshi ba kuma wanda ya ce mishi ya zo ya ɗauki wani abu a cikin kanshi shi ne a karan kanshi ya zo ya kwashe kayan shi ya bar gidan to kaga in ba taimako ya za a ya zo har gidan mai martaba ya zauna a gidan shi yake zaune a nan abuja kuma duk wani marurin shi duk wani abubuwa da ya shafe shi shi da kanshi mai martaba yake ɗaukar ragaman yin mishi abubuwan shi. ga waɗanda ke da labarin yadda sarakuna ke rayuwarsu kusan kaga ba a fiye zuwa kai tsaye ga wajen sarki a yi masa magana ba akwai kamar matan da suka yi bayanin su ba su ma da ikon iya yi wa shi marigayi sarkin zazo magana kasancewarsa babban sarki a babbar masarauta da haka akwai abubuwan da ba su fahimta ba kan wannan gadon da suke ɗaukar shi mijinsu ko babansu marigaya alhaji abuwa kibe ya bar don kudade da ba ba su. Wato wannan maganan eh, ya kamata in yi dariya ne a kai saboda wani abu ne wanda idan aka bar al'umma si jojin wannan eh, al'amari za su yi adalci ga shi gabaki ɗayan al'umma ba don komai ba saboda mai martaba sarkin zazo babu wani protocol ka'idacci da za a ce sai mutum yana da protocol iri kaza sannan zai je ya ga mai martaba sarkin zazzau kofan shi ko da yaushe a buɗe take ko ma wane ne ko menene ka zo da shi mai martaba zai saurare ka abinda lokaci ba mu damar kamuku kenan sai a tare mu a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kamuku muku ci gaban shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen ka muku wannan shirin Nasiru Adamu ya kaya Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.